Muka ƙara ɗunguma zuwa kabarin sai ya dahawan Alibaba masoyar nan ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. a cikin manzan Allah kai manzan Allah ya kara da annabi mu ta zo Allah ta ba amin sai ka sa addu'a da ake gaya mana akwai iyayen yan biyan ma'aiki a wannan farkon da Allah sai mana ma'aiki to ga ma ga goma sai ka kara da mako eh da da gari ko Allah ya kara musu da mala alimi yana wannan wurin a wace Allah da rayuwar manzon Allah Allah Allah Allah kara musu Allah ka ba mu kaji kowa wanda ya rasa Allah ka musu rahama bar da mu amin ya Allah salli ala sayyidina Muhammad fatih wa Muhammad uh, da hawa Ali Baba Allah ya kara mata kusanci da uh, bismillah ta mana bismillah amin ya sai da rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin alhamdulillah mun tabbata haka wa'azi ne akan mu kuma tunatarwa ne na cewa wata ran a irin wannan yanayin za mu kasance sha irin manzan Allah yana da hurumi da zuwa a wannan abin da shi kuma alhamdulillah mun gode wa sha'irai sun yi wani karamci saboda haɗuwar da aka yi da inda tsanani ya tsananta to ba mu koma illa a duba Allah da manzan Allah a kama kafa wannan shi ba mu dama muka aiwatar da wannan duk da muna fatan Allah ya lamunce mana ko ba damuwa wannan ziyarar zai zama duk shekara muna ga yadda yan uwa ana yin ta albarkacin manzo Allah sunana Muhammad Awal Umar Gawuna manufa ɗaya da da ku gaba daya manufa daya ku yi subscribe din mu shirye mu a channel